gidan daji gidan daji zato zunubi ne ko da ya zamo gaskiya ka tabbata abin da ka fara gaskiya ce ka so a soka shine soyayya ka nema a baka shine kauna kuma kin san maganar da ya gaya min kuwa Dibe da kamar rashin fari kasa. Kamfanin Aminci Production. Ya zo muku da gidan daji, gidan daji. Shiri ne mai ɗauke da soyayya, zato, rikita-rikita, da ganin laifin juna me ke faruwa da me ka zo me kuma za ka gani tashin hankali sai a gidan daji kashe mu raba ta hana yaro suna don ni na fi karfin wannan rikicin sai dai masu kallo su raba gidan daji aminan juna sun kasance rantsatsun maƙin juna ina dalili sai ka nemi sani a gidan daji gidan daji shiryawa alhassan suwala daukar nauyi alhaji ali garba ne ya fi kuɗi ba da umarni of Air breaking gidan daji gani ya kori ji